السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وانا لتافين رسالة wancan mako mun tattauna game da muharibai masu karban dukiyar mutane da makami hukunce-hukuncen da shari'a ta tanada sannan malam ya ƙara haskaka mana daga wanda suka yi kisan gilla mun yi bayanin cewa kisan gilla da kisan ganganci suna da alaƙa na cewa dukansu da gangara kai sai dai in abin ya bambanta su in an ce kisan gilla Shi ne wanda aka yi shi saboda kofi mutum na jan haushin wani ko saboda sana'a su ko kuma dai kaso na rayuwa wadda Allah ke raba ya ba kowa shi ko ganganci kisa ne na wauta mun nazarin wannan mun kammala shi sa aka ce hatta kafiri inda dai kafirin amana ne aka kashe shi ta hanyoyi guda biyu to ana kashe musulmi wanda a asali in musulmi ya kashe kafiri ba a kashe shi sai dai ya biya diya to amma a nau'o'i guda biyu in musulmi ya kashe kafirin da ba yaƙi yake da musulunci ba to kashe shi ake yi na farko gilla don kana takama kai musulmi ne shi kafiri ya buɗe shago ka buɗe shago ƙaddara sai duke shi Allah ya mata albarka da zama shagon shi ya haɓaka ka ce kawai ji a kashe aranan banza to mutum ya sa aka a kashe shi to gilla kenan in aka kama masu kisan suka tabbatar da abokin sana'an shi ne musulmi ya sa to wannan musulmi ba dukiya zai biya ba kashe shi za a yi saboda kisan gilla ha a kafirin amana kafirin amana shi ne wanda bai fada da musulunci bai fada da musulmi to an kama musulmi ya yi shi sai an kashe shi haka nan aka kama musulmi ya je kwatan dukiyan kafirin amana da ya je kwata sai amfani da makami in yi amfani da makami wajen karban dukiyan ya kashe shi to in aka kama shi shi kashe shi za duk da kafiri ya kashe Allah ya kare mu mun bambance tsakanin wato mai karban dukiya da makami da wanda bai karban dukiya da makami wanda bai karban dukiya da makami shi ake ce ma barawo lissu kenan da larabci barawo ake ce mai shine wanda maguji in ya ɗauki kaya ya fanke zai wuya kafin ka taka so hudu ya sha kwana wannan barawo in an kama shi sai a ta auna aune kafin ma a yanke mai hukuncin yanke hannu in ta kai ka koma makila na iya gama ma a ce mashi saka rai da ka shi kenan sai a koma masallaci da wuraren da ya kamata a yi mashi addu'a Allah ya shirye shi amma wanda ya je karban dukiya da makami to wannan ba barawo su shi ba dan fashi dirin yara yanzu a gaje yara sun je sun tara hanya suna karban waya suna karban jakunkuna na mata da mai da makami dole na an kama su kashe su za don yan fashi ne Allah ya kare wa man zana min hurri duk wanda ya zina wanda ya kasance ɗa ne ɗa muhsinin katangage wato ya taɓa aure rujima to a jefe shi hatta ya mutu har ya mutu yawwa za a sa shi ya zama target amma ba za a mai daurin da ba zai iya gudu ba target za a sa shi ya tsaya a yake jifan shi kada kada a mai yanayin da ba zai iya gudu ba za a mai yanayin da ila in ya ji zafin dutse kau kau zai ruga da gudu to yin ruga da gudu sai a kyale shi an gane wannan ko shine manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce aje a jefe mazinaci aka dawo aka ce ai da yaji zafin jifa sai ne mai gudu muka bi shi muka kamo shi da muka shishe ce me yasa ku kyale shi ba ku kyale shi amma ba a haƙa rami wai a sa mutum wai zuwa wuya a yi ta jifan shi wannan ba ba haddin musulunci ba wannan mutane suka tsara ma kansu amma ba wai za a haƙa rami ne a sa mutum ya kawo mai kwankwaso ko ya kawo mai kirji sai ya ta jifin kashi har sai ya mutu ba ba haka target za a sa kawai a ta auna mai dutse in ya hudu shi nan. me wal ihsanu katanguwa an ta zawaja an ta zawaja imra'atan nikahan sahihan shine mutum ya auri mace aure lafiyayye auren lafiyayye ne wa ya ɗaha waɗa'an sahihan kuma ya take ta taki wato lafiyayye wato babu shubuha a ciki in aka samu wannan to sai a ce ya zama muhsin wal muhsanatu minan nisa'i muhsin ya zama katangagge shi wannan ihsan dinnan ana samu a wasu shi sai ce manzana min hurrim muhsinin muhsinin dinnan da muhsin ana samu namiji ana samu muhsana mace duk su guda mace ta aure namiji aure lafiyayye ba banna ba ya ke jima'i da shi jima'i lafiyayye to wannan ta zama ihsan ya zanka da gange to idan aka same shi yayi zina to wannan sai a kashe shi rujima jifa in mutum luwaɗi yayi aka jeho shi daga dutse shi ma aka jeho shi aka hau dutse aka wurgo shi sai ya faɗo ko da ya faɗo aka bi shi da duwar wasu tun da jifan jefewan ɗan luwaɗi ya fi na ɗan zina a shi ɗan zinan aka kai shi za a samu aka kai shi bayan gari aka aje aka sa a nan target aka fara auna mai jifa yanayi mai yadda zai yi ya gudu ya gudu kyale shi ake in ya tsaya yana ta kakkaucewa ya tsaya a wurin bai tafi ba bai gudu ba ko ya jingina da gini ko dutsen inda aka je aka aje shi ha aka jefe shi kenan mai dan luwadi kuma an kama shi ko kuma wanda yake saduwa da dabbobi amma da fitina ta fitina mutum ya zama yana saduwa da kare ko magi ko wani abu aka kama shi shari'a ake yi shi daga dutse daga sama za a je hoshi to idan aka je hoshi daga sama ya faɗo aka biyo shi da dutse in bai mutu ba ya tashi ya ruga da gudu shi ma kyali shaki kuma daga can ya faɗo ya kare wuya ya magana ta tsaya ko ya kare kafa ya kasa tashi an auno mai duwatsu ko kuma da ya faɗo shi kenan ya fashe shi kenan ya mutu to shi kenan Allah dai kare mu Allah ya kare mu fa in lam in ko mutum aka same shi da zina bai ba ka tangagge ba bai aure lafiyayye ba ko mace ko namiji juli da mai ata jaldatin sai mai bulala ɗari sai mai bulala ɗari bulala ɗari dama kotu za a ɗauki wani ƙato a rinka ba shi albashi mai kyau yana cin tuwo ba wai ƙwallon goro ba zai sa a hammatan shi wai rinka haka ba wai yana duka to satar ke ƙato za a samu a rinka ba shi tuwo wanda ya mai bulala guda sai ne nemi kamar ya tsalle ya rugar gudu bulala ɗari julida mai ya ce daldace wagar raba hul imamu sarki sarki wato ya kashi bakwanta wato gidan yari ke ila baladin akara amma a canza mai gari in ɗan nan garin ne ya laifi a nan garin aka zane shi a nan garin to in zai kurkuku to kada kulle shi a kurkukun garin a kai shi wani gari wafi fi yi aman sai a tsare shi a can shekara guda ya ta azumin litini da alamis da wasu azumin muka na lada yana karatun ƙur'ani ya tuba in ya dawo gida bayan shekara guda ba za a rika nuna shi cewa ka gan shi shine wanda ya zina na aka gane shi ba wallahi shine ka ashe ba mutumin kirki bane to ku ne ba mutanen kirki ba mutanen banza ba ku da abin yi sai filin mutane wa alal abdi fi zina 50 jaldatan bawa idan yayi zina bulala 50 ake masa wa kazalika al'amatu haka nan baiwa wa in kana mutazawwije ne ko da ku suna da aure kenan ko da muhsunai ne ko da muhsunai ne a wato duk hukuncin su guda wala tagriba ma ba za a kai su gidan yari ba ba a kai bawa da baiwa gidan yari da an kama su da zina an musu bulala wala ala imra'atin to haka nan mamaci ai kaga an ce muhsini da muhsana idan an kama su ma'aurata kashe su ake hukuncin su iri ɗaya ne to haka nan idan an same su ba su aure ba hukuncin su ɗaya ne wajen mai wajen bulala amma kuma sun saba wajen ɗauri to da za ga shari'a musulunci ɗaura mata baya hukuncin hukuncin ɗaura mata a kai mace gidan yari bayi da yawa bayi da yawa ba duk inda namiji ya laifi ake kai shi gidan yari in mace ta yi laifin gidan yari ake kai ta gidan yari ba tun da ai nan da aka yi bulala hukuncin haɗe yake da gidan yari to amma sai aka rabe mace kamar da muka karanta wajen muharibai galibi mace ba hukunci yan kaɗan ne take yi a kai ta gidan yari galibi ma an ka gan kai ta gidan yari tana jiran kisa ne amma a mafi yawan hukunce hukuncenta na tsawatarwa ne nan take ake yanke shi ko a zane ta ko kaza ko kaza ko a ja mata kunni ko a sata ta yi rantsuwa wallahi tallahi billahi alladhi la ilaha illa huwa ta kore maganta ko kuma dai irin waɗannan abubuwan amma galibi daure ta akan daure ta wani lokacin ana dan bincike wanda ba zai tsayi ba ko kuma an yanke mata hukuncin kisa tana jira a kashe ta to mafi yawan lokuta ma daga da abu ne yayi nisa asali lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam galibi babu tigrib na mata ko kashe mace za a yi za a jira za ta jira ne a gida Lokacin sai a ce ta fito a wuce da ita a jiya kashe ta an gane wannan ko wala tagriba wa shi? ina nake wala alaihi ma wala ala imra'atin wala yuhaddu zani to sai ma ne ya kawo kaman shurut shi kuma zinaci ba mai haddi din nau'o'in nan da aka faɗa guda biyu na kashe shi ko na mashi bulala da kai shi gidan yari ba a mai illa bai tirafin sai in ya furta cewa shi zina shi kenan ya yi tirafi shi kenan an samu ɗai ko mutum ne ya ce ya yi zina to magana ta ƙare sai a duba wani mataki yake yana da mata ya yi aure eh to a kashe shi bai da mata eh ba zane shi a kai shi gidan yari shi ne bai tirafi ita ma haka macam to sai mataki na biyu wanda ya shafi mata ba ruwan maza awa bi hamlin ya haru ko kuma sai ga ciki ruku-ruku ga ciki ya fito to nan goma wani magana yi tirafi wani magana mace ta yi kuma ga ciki an je an auna an ce tagwaye ne ma abu ya lalace ta wani bangare inda ta yi zina amma su waɗannan 'ya'ya tagwaye don haife su izinan mahaifiyarsu bai mace su illa da karami ba a wajen malicinsu domin su illa da komi ba mu mutane mana da matsala ne wallahi tallahi idan aka ce an samu mutum ɗan zane ne ta riga ganin kaman wani kaman ma wani kazami ne kaman ma ba ma zai samu rahaman Allah ba in kai wasa duk ku sai ga ku shiga aljanna wallahi sai ga ku shiga aljanna menene laifin shi a ciki me laifin shi fi shi ce ta cuci kanta Allah ya kare mu saboda haka idan mace ga ciki kuruku ya bayyana to shikenan in kuma yanzu ne da ake cikin fitina masu zuda ciki yanzu an ce cikin masu aiki asibiti sun fi kwa samun kuɗi inda mutum ya kware a sun da ciki za ka ji hannun neman ake ta tawayoyi wuri ka kira wuri ka kira wuri ka kira wuri ka kira ga su nan tafi wasu maha alfari suke ciki ko yau za a haihu za su yi cire shi ko yau za a haife shi za su ba da wani guba ya raga-raga wannan guban na shiga yi fata-fata da mahaifan ɗin ya tsiyaye Allah ya sauyi wato wato wato in banda Allah na son mu in banda Allah na son mu da wuyar da mu sha ba na wasa bane billahi la ilaha illa hu wuyar da mu sha Don yawan firinmu ya fi yawan karatun Qur'anin da zikirorinmu da muke yi bannan mutanen nan kanin kimbaninki yanzu kai wannan bangaren kadai na kashe yaya na kashe ƴaƴa a je a haifi ɗa a murɗe mai wuya a yar wani rana aka haife shi wani satin shi ɗaya wani kwanan shi biyu wani kwanan shi uku za su ƙirgu yanzu a ce ana aiki sosai ana fitar da report sosai duba gari ana kaiwa local government suna fitowa suna duk shekara duk wata suna fitar da 'ya'yan da aka tsinta total amount na shekara a kowace local government a kowane state ba sai ka sa nuwaka aka ba ɗa kwara ɗaya wanda aka riga aka haife shi ya numfashi kashe shi rushe ka'aba shi fi sauki da kashe shi raba shi da ranci, gumma wanda suka raba shi da kansu je su rushe ka'aba kana jin yau wani yanzu zai rushe ka'aba za a zauna lafiya ida daga Najeriya to sun taka kafa sun je kasan kowaye shi sun ne sun gabayin shi in ka ba za ka yi ba wasu za su yi wasu za su yi aka yake ne yake to amma a murda wannan a kashe a jiho ta bene a jifa wuri kaza a yar a kwarin kuya a ya'ya ga sunan saboda zina ta riga ta yaɗu ta hanyoyi daban-daban fitintunu daban-daban hanyoyin da dan zina ga sunan iri-iri wasu ma a kawo musu gida wasu a kawo musu gida cases ka ga mutum mata ta kawo kanninta ko yayyinta ko abin nan cikin gidanta ta aji wai ta hada su da mijinta ita ba ta da lokacin shi Ka ga mutum da kanni da ya yi da matan biye musu ciki ga sanan kesin iri-iri wadda aka ji ajiye a ɓarar da ciki ko kuma in kaddara ya sa ta haihu aka yi aka ciki ya ƙi zubewa ba su da kuɗi ko kaddara ba su da basira ba su da basira na za su kai ko dai kaddara wata kaddara ana haiku wancan ran da aka haifa na za a kashe shi ya kai shi lahira to kai da a yi ruwa amma ka ji ba ikon Allah dubu ruwan da muke samu duk wanda yake noma ya san abin da yake yi a duniya ayyuka ya kara da nafilfili na godiya ga Allah wannan ruwan da yake biyo bayan nan ya kara da nafilfili don rayukan da Allah ya tsera a waɗannan ruwan na waɗannan kwanukan wato ba za su kirku ba wadda da baya wannan ruwan ba wanda za su halaka sai Allah miliyoyi ne ai shi da dama cin miliyoyi ne za su tafi ai dama shi kun zuma yana yana hauka yana ce yana yawo bai zai ta gaba ba amfanin gona zai mutu bayan yadda Allah ya jero mana ne a jere zai Allah ya taimake mu albarkar da za a samu ba na wasa ba ne dama ana kan samu ɗaudu wannan Allah ne gada ma yi to sai mu amma ɓanna ɓanna dai yau sai hakuri Allah ya sauke awa bi hamalin ya zuharu awa bi shahadati arba'ati rijalin hararin. mun samu mataki na biyu ko bi itirafin a furta aw bi hamlin yadhharu ko ga ciki rukuru ruku ruku kuru da ke bi a arba'ati rijalin a harare ko kuma shaidar rijal maza to mata ba ba shaidan mata za mu zo kan shaida su ka san mata Allah ne yi su ba ka ce musu adalai ba ka ce musu ba adalai ba kai dai ka ba su kawai ba da Allah ne yi su ba to Allah ne yi su ka ba su yadda suke za mu zo karatun nan gaba kadan me yasa malam ya ce shaidan maza A to mata fa da sai ce au bi shahadati arba'atin da shaidan hudu mutum hudu Ba ga maza sun shiga mata sun shiga sai ƙara fito maka da abin kuru-kuru ce rijalin maza a hararin ɗaya baligina Balagagu, udulin sannan adalai yarawnahu kalmir wadi fil mukhla sun ganshi kaman mashayi a cikin tundu wato azzakarin shi a cikin farjinta azzakari a cikin farji fa waye shadu na fi wakatin wahidin kika ce wannan shaidun. kada kuma wani ya gani ya je ya kira wasu in ma ya kira wasu to ya sake dawowa ana so duka su hudun su gansu ne lokaci daya idan ɗaya ya gani ya je ya kira ɗaya in suka zama su biyu wadatar ba je su karu su sake dawowa da ya suna na a haka har sai ya haɗa hudu hudun nan su zo lokaci guda suka gani amma in ya gani ya ce ku je ku gani wallahi sai wani ya je gani wajen ce ka je ka gani sai mutum goma suka gani ba su na ba kwata-kwata ba su na ba wannan sun yi musu kazafi ne in an kama waɗannan zane su za a sun musu kazafi sun ce sun ga suna zina bayan ba su gani ba gani wadda shari'a ta shi ya wani lokaci kasan kotu haɗari ne sai ka rika alfahari ka ɗauki hukunci ka je kai kotu a ɗaure ka wallaki shari'a wani lokaci iyan take kalla abu <coughs> to ba haka mutane suke kalla abun ba zo da ka madubin shari'a daban madubinka daban ila ka ce to ai duk sun gani aha ba su ga kami ba ba abin da suka gani shari'a gani a wurinta shine su gani su hudu tare in uku suka gani ba cikon na hudu su je su nemo na hudun sai su wuce wajen sana'a a sai su taso shi a gaba zai su zo zai su tsaya tare azzakarin shi dai yana cikin farjinta kuma azzakarin suka gani ba wai sun gansu ne wai wai yana kwance da ita ko yana kwance tare da ita a cikin mayafi ba a wannan abu su zane ba ai ba zane suke yi ba suna wasa ne hmm. shi ne ya ce kalmir wadi filmu kufila wai ya shaɗu na fi wakacin wahidin lokaci ɗaya suka gani wa illam yutimma ahaduhuma as-sifa hudda as alladhina atamuha kaji da hadarin yake domin idan an je kotu za a tambaye su za a samu wuri guda a aje su su rika shigowa ɗaya bayan ɗaya abinda za a tambaye su a sifa shi ya sanya shari'a ta ce kada ma ka je kotu sai kun gani tare kada ya zama kai matakin da ka gansu suna zanen wanda ka aiko shi ba wannan matakin ya gani ba in ba wannan matakin ya gani ba to kowa ya gana shi daban-daban ne ba za a yi plus ba ba za a yi plus ba a ce to an haɗa kaza to an kara da kaza ba za a karba ba sifa za a tambaya miya ne sifa yaya ka gansu suna kwance e na gansu suna kwance ne kansu na wuri kaza kafansu na wuri kaza kuma na gansu ba su sa mayafi ba tsirara suke duk abin da mutum in akwai wata tambayar da za a ƙara yi za a ƙara tambayar wasu sifofi nan gaba in mun zo daga wannan babin sai babin yadda ake shiga yadda ake tantance taharirat na waɗannan abubuwan sai kuma mun zo ɗaya littafi in an tambayi ɓangarorin siffan sai a ce to zauna bari na kusa da kai na biyu ya zo na biyu zo shi ma ba za a canza tambayan ba wannan tambayan za a yi kana zaune kana jin irin ansan ka ya bayar in ya bayar da irin ansan ka sai a ce zauna amma su can wanda ake kira ba su san tambayan da ake yi amma duk wanda ya riga ya amsa to zai zauna a nan yana jin ansan nan wani kai ma zo ya aka yi ya gama ya bayar in kuka kuskura shine yace wa illam yutimma kuma sifa in ɗaya bai cika sifan ba hudda salasatu ladina atammuha ɗayan da yazo sai ce ai an samu matsala suna gaba ne ina baya ko da na leka sun ji motsi sai na ganshi tuɓe gashi tsirara amma azzakari shi bana cikin farjinta bane yana neman wando ne ita ma tana neman wando a ce yawa waɗannan uku makaryata ne a ji a zane ku duba yadda ya gansu ba Ba ruwan shari'a da wannan yin aurenka ne ai an riga an kama ta kawai to shari'a ba ka take kallo ba ta yadda da wannan ba wannan ba zana ake ce mushi ba an gano wannan ku kuma duk in kai kewayo kai kewayo ana so a kare mutane mutuncinsu ne shi ya sanya shari'a take da faɗi akan mutunci daga cikin mutuncin wani kare ka yi na zai taba mutuncin wani kuma duk labarin da aka kawo maka in dai aibanta wani ne ana gama faɗa ka ce ƙarya ne al'asul fil khabari at-tuqam in dai laifi ne yayi kaza ai ma yayi kaza ai ma ranan yayi kaza ai ma yayi kaza ce um ƙarya ne sai bincike ya tabbatar da gaskiya ne kai ma ka huta in ba ka bi yanzu nan sai ka samu matsala a mutunci a sa alama sai mu tashi a wala hadda ala mallam ya hatalim Allah ya taimake mu ah, askari ina ne muka ina ne muka fara fara taba cikin askari